بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاته ما كانت تحبسه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 barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna biyu ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 11 miladiyya ta da 22 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna a tajiridu sarih da ahadithar jami'ar sahih wallafar al-shaykh al-imam al-hafiz abu abbas ahmad ibn abdullatif al-zabidi rahimahullah ta'ala wannan shi ne darasinmu na da sha tara inda ba mu gushe ba har yanzu muna cikin hadisin abu hurairah رضي الله تعالى عنه wanda yake cewa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa salatul jami'i taziru ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 50 25 daraja yake cewa sallar jami'i ta fi sallar mutum a gidansa ko a ta fi sallar mutum a gidansa ko sallarsa a kasuwarsa da daraja a 25 sannan ce fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a wa ata almasjid la yuridu illa illar salah lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu biha daraja wa hatta anhu khati'ah yace domin mutum domin ɗayanku idan ya alwala sannan ya kyautata alwararsa ya zo masallaci ba wani abu da yake nufi face sallah lam yakhdu khatwatan ba zai yi taku ɗaya ba illa rafa'ahu Allah biha daraja sai Allah ya ɗaukaka daraja ta da wannan taku wa hatta anhu khati'a ya kankare masa zunubi da wannan takun hatta yadkhula al-masjida har sai ya shiga masallaci wa idza dakhala al-masjida yayin da ya shiga masallaci kana fi salatin to yana cikin sallah ma kanat tahbisuhu matakar sallar ke tsare da shi wa tusalli alaihi almala'ikatu mala'iku za su ta masa addu'a ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi matakar yana majalisin wato gurin zaman sa da yake sallah a gurin Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu suna cewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka ji kansa ma lam yuhdith fihi matakar bai yi kari a cikin gurin ba a gurin ba wani hadisi kamar yadda aka sani mun kwana biyu da fara karatunsa inda muke kan gabar wato gabar farko salatul jami'i zido ala salati ta yi wa fi suqi 25 daraja sallar jami'i ta fi sallar mutum a gidansa ta fi sallarsa a kasuwarsa da daraja 25 to matsalar da za mu shiga ko za mu yi lokaci a kanta ita ce matsalar da malamai suka yi magana a kan shin sallar jam'i a nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallar jam'i ta fi sallar mutum da da daraja 25 to shin akwai fifiko tsakanin jam'i da jam'i wani jam'in zai fi wani jam'in ko kwa jam'i jam'i ne kawai kowane jam'i yana da wannan ah, dunkulalliyar darajar da aka faɗa wato ladar da aka faɗa shine fifitarsa a kan sallar mutum ɗaya da daraja 25 to abinda yake mashhurin magana a gurin imamu malik mashhuriyar magana da aka samu daga imamu malik shine la fadla li jama'atin ala jama'a wani jam'in bai ga wani jam'in ba wato yana daidaita tsakanin kowane jam'i duk jam'i jam'i ne kawai shine wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tazidu ala salatihi fi baiti wa salati fi suqihi 25 daraja saboda kowane jam'i abin da zai fifici sallar mutum ɗaya da shi kenan wannan ladan 25 wannan shine mashhurin magana ta da aka samu daga imamu malik la fadla li jama'atin ala jama'a ibnu habib cikin almajiransa cikin almajiran Imam malik yana cewa wani jam'in ya fi wani jam'in yayin da jam'in ya fi yawa akwai fazila jam'in ala jam'in bilkasra bilkasra na fudu jama'atin ala jama'atin bilkasra wato jam'in da ya fi yawan mutane ya fi jam'in da bai kai shi yawa lada ba jam'in da mutane goma suka yi ya fi jam'in mutum uku ko jam'in mutane ɗari ya fi jam'in mutane goma ko shi shirin saboda ka duk sanda mutane suka karu ladan jam'in yana karuwa to idan mutum ya yi sallah a jam'i sai ya ga wani jam'in da ya fi wanda ya yi sallah a cikinsa yawa mutum ya yi sallah kila su su biyu ko su uku suka yi sallar jam'i sai kuma suka zo suka ga ga wani jam'i nan da ya fi nasu yawa za su maimaita sallar ko ba za su maimaita ba to mashurin magana a malikiya shi ne ba za su maimaita ba tun da shi kan sama a gurin imamu malik din babu babu fifiko kaga babu buƙatar su maimaita don sun samu mafi yawan mutane suna jam'i idan sun riga sun gina su jam'i ah, kuma wannan shine yawancin malamai maganar abinda suke faɗa kenan ko hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da dara qutni ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin abdullahi dan umar la tusalla al-faridatu marratayn farilla ba sallata ta sau biyu ka sallaci farilla ka sake sallar ka sake sake wannan farilla dai ba ta farko ba ta yi ba ta ɓaci da wannan shine zaka sake saboda waccan ta farko ba ta yi ba amma idan har ta ka samu farilla to ko da ka je ka ga ana jami'i sai dai ka bi su a matsayin nafila ba kai ka bi su a matsayin jami'i ba wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin zaid ibn arqam da yana cikin musnad imamu ahmad yana cikin sunan abi dawud idza salla ahadukum thumma ata masjida jama'a falyusalli ma'ahum fa innaha lahu nafilah idan mutum ya sallah shi ya wato ya yi sallarsa sannan ya zo samun a jam'i ana yin jam'i to ya yi sallah tare da jam'in nan wannan jam'in zai zama masa nafila haka abinda aka samu a mu'azin mujabal yana yi kamar yadda yake cikin musnad na imamu ahmad a sabu sunan cewa yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa sallar isha'i sannan mutanensa a banu salima a unguwar da yake su jira shi har ya zo shi kuma ya ja su sallah shi su suna farilla shi yana sallar nafila tunda ya yi sallar farilla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba a maimaita farilla sau biyu imamu malik duk da cewa a wurin sa jam'i duk jam'i ne amma yana ganin cewa idan al-masajid salata ne masjid al-haram da masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam da masjid baitul maqdis masallacin harami na makka da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina da masjid al-masjid al-aqsa masallacin qudus yana ga in kai sallah a wani ba su ba in ka zo nan za a yi ka maimaita a nan za mu ce ya warware magana ta ce ta farko da yake cewa duk jami'i jami'i ne tunda nan ya ci za ka yi maimaita a waɗannan masallatai uku za ka maimaita a nan saboda falalar da suke cikin sallah a masallatan ne ba wai saboda jami'in karan sansa ba saboda sallah ko kai kaɗai kai a cikin kai kaɗai kai sallah a masallacin ba makka kana da lada kana da lada dubu ɗari wato afuwan sallar ta fifita da sallar ka a wani guri da dubu ɗari in kuma a masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da dubu to masallacin kudus su ne ba a samu nasi ba amma suna da ɗari biyar akwai ruwayoyi da aka samu amma ba su wasu inganta ba to wannan ila shi ya sa imam malik ya ce in ka yi sallah a wani gurin sai ka zo ɗaya daga cikin masallacin nan kada su sallah to kana iya maimaita ta za mu ce abin da ya sa ce nan kamar mai tashi saboda samu falalar sallah a wannan wurin a ibn abdulsalam ɗaya daga cikin malaman malikiya shi yana cewa maganar imamu malik maganar imamu malik ta cewa duk jam'i jam'i ne wato yake daidaita kowane jam'i da jam'i yake cewa ma'anar abin da yake nufi da shi ibn abdulsalam ba yana nufin cewa wani jam'in bai fi wani lada ba abin da yake nufi duk jam'i jam'i ne in kai jam'i ko da ba mutane da yawa ba za ka sake wannan jam'in in ka samu wani da fi shewa ba shi ne abin da yake nufi da duk jam'i jam'i ne a taswiya da yake nufi yana nufin a taswiya fi adamin i'ada abin da yake nufi kenan wannan shine abin da shi ibnu abdussalam ya fahimci maganar malik amma ba yana nufin cewa sallar mutum biyu da sallar mutum uku ko mutum biyar ko mutum goma daidai suke ba jami'in mutum biyu da jami'in mutum goma da daidai suke ce ba haka yake nufi yana nufin jami'i jami'i ne yana nufin in dai ka samu jami'i to ka samu jami'i ba sai ka sake shi ba don ka samu wani jami'in da ya fi wannan yawa shi ne abin da yake nufi amma maganar wani jami'i ya fi wani lada saboda yawan mutanen da suke cikin wannan jami'i wani wani abu ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam mun karanta hadisin ubay ibn ka'ab mun karanta hadisin ubay ibn ka'ab jasarat ar-rajul ma'a ar-rajul azka min salati ma'a ar-rajulayn salatuhu وصلاته وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته صلاة الرجل أزكى من صلاته وحده وثلاثه مع الرجلين أزكى من ثلاثه مع ثلاثه وثلاثة أزكى من أربعة فما كثر فهو أحب إلى الله بالسنة متين يسلى سو بيو يافس يسلى متين شيء لا إن سكي سو أكو يافس سو يافس سو بيو سو سو هو يافس سو سو سو أكو النبي يكي cewa duk sanda wato mutane suka kara yawa to wannan ya fi soyuwa gurin Allah subhanahu wataala kaga wannan hadisi na ka a ubayi ibn ka'ab wanda yana cikin sunan abi dawud hadisi ne da yake nuna cewa ba duka jam'i yake ɗaya alada ba wani ya fi wani sannan shi kansa imamu malik a cikin muwadda ya rawaito asar daga sa'id ibn al-musayyib a cikin muwadda ya rawaito asar daga sa'id ibn al-musayyib yana cewa man salla bi ardin بأرض فلاة سلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك ونبي يسلى أكثر تكي وتناجني kasar da take daji kungurmin daji ne shi kadai to mala'ika zai yi wani mala'ika zai sallah a damansa da wanda zai sallah a hagunsa fa in azzana wa aqama in yayi kiran sallah yayi iqama sallawa ra'ahu min al mala'ikati ka amsalil jidali mala'iku za su yi sallah bayansa tamkar wato yawan su kamar wasu duwar wasu wanda yana nuna wato koyaushe ya zanto mutum yana sallah tare da wasu to ta fi kadai shi kadai lada abul albaji akwai maganarsa wanda khalid ibn ishaq cikin littafinsa a tawdih sharhin muktasar na ibn al ya nakalto khalil bin muktasar ya nakalto maganar abu walid al-baji yana cewa da a ce sallar jami'i wata ba fin wata to babu wani fa'idar a ce mutum zai yi sallah sai an samu mutane da yawa bayansa da babu wani fa'ida na yawaita mutane a bayan liman da zai zanto ko da 'yan kaɗan ne kawai su yi sallar su kowa ya kama gabansa wannan yake nuna cewa wato malamai a cikin mazhabar malikiya ba su fahimci maganar da imamu malik da ya ce duk ɗaya bane yana nufin alada yana nufin duk ɗaya ne a wajen wato rashin buƙatar a sake maimaita sallah amma alada wannan babu shakka duk inda aka fi samun jama'a a cikin jami'i to ladan ya fi yawaita hakanan abul abul abbas shahabuddin al-qarafi al-qarafi shi ba ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiya ne cikin littafin sa az-zakhira jalladi na biyu shafi 265 shi ma abin da yake cewa sallar mutum tare da mutanen kwarai as-salatu ma as-sulaha sallar tare da mutanen kwarai wal ulama da masana malamai wal kafiri min ahli al-khair da ma'abota alkhairi wato ma'abota ayyuka na kwarai salla tare da su afdalu min ghairi ta fi salla waɗanda ba su ba a nan yana ishara ne zuwa ga nau'iyar ma waɗanda za ka yi sallar da su a masallaci akan samu fifikon daraja fifikon dada, saboda fifikon irin kalar mutanen da za ka yi sallar tare da su a sauraka sallar da aka yi ta da jama'an da suke na kwarai na kirki masana Allah malamai ma'amma abota ayyukan alkhairi to ta fi da za a yi ta da wasu yan gabza haka wasu gaugayi na haka da haka samun waɗannan a cikin kanta sallar yadda shi abu da baji abin nan alkarafi yake cewa ya fi a ce ba su ba ne yake cewa ne mulin du'a saboda a wannan wurin mutanen kwarai da suke cikin wannan sallar idan suka yi addu'a kai ma za ta shafe ka duk addu'ar da suka roƙa a lokacin kai ma za ka samu shi a ciki kai ma za ka maure ta sannan wasu ra'atul ijaba za a samu karɓar addu'ar da wuri wa kasratin rahma sannan za a samu rahama da yawa wa kabulin shafa'a za a samu karɓar ceto saboda haka yake ganin salla a gurin da mutanen kirki suka yi da yawa to tafi a akan salla da yan tara gutsa wasu can wasu ma yan shaye-shaye ne saboda haka salla da suka zo su ne suka cika maka ba alhamdulillah sai da har an samu dai ana ma sallar da su amma ba su daidai take da sallar da mutanen kwarai su ne suka cika gurin ba shi ya sa a cikin maganar ibn abdulsalam a cikin maganar ibn abdulsalam ya yi ishara zuwa ga wannan yake ke zato ibn habib ibn habib ya yi ishara zuwa ga wannan da ya ce bal tafdulu jama'atun ala eh, jama'atun ala jama'atin bil kasrati wa fadilati imam har shi kan saliman, sallar da da za a yi ta a bayan limaman da yake ya fi sanin hukunce hukuncin sallah ya fi khushu'i ya fi kula da wato ingancin sallah ya fi sallar da za a yi ta a bayan limaman da ba haka yake ba saboda jam'i jam'i ne amma wani jam'i dole ya fi wani saura kan yanzu jam'in da maza Allah zai ja shi daidai ke da su, jam'in da sayyidina abubakar zai ja daidai ke da saura kan gwargwadon wato isar liman da kaiwa matuka wajen sanin Allah da kiyaye dokar Allah da kiyaye dokar sallar kanta gwargwadon yadda jam'in zai kara daraja Thank you. to maganar cewa ta fi da daraja ashirin da biyar wannan ana faɗar wato abinda sallar jam'i za ta ɗara sallar mutum ɗaya daga wannan darajar amma ba yana nufin cewa ba za ka samu wani ƙari ta wani ɓangaren ba amma da duk jam'i ko da mutum biyu ne suka yi jam'i to suna samun wannan 25 daga wannan 25 ɗin lissafi zai fara sauraka wannan an da masu fin lissafi ne sannan kuma wasu abubuwa suna karuwa gwargwadon kushu'i gwargwadon yadda aka kiyaye sallar gare da aka cika ruku'unta da waye duk wannan ana iya samun kwalla da ta wannan bangaren to bai ga wannan wannan hadisi malamai sun yi hujja da shi akan malaman zahiriya waɗanda suke ganin cewa sallar jami'i nassi a wannan sharaɗi ne na ingancin sallah wato duk mutumin da ya ji an kira sallah ba shi da wani uzuri ya ƙi zuwa a yi sallar jami'i da shi to koya shi kaɗai ba da sallah wadda ita ce maganar malaman zahiriya dawud ibn ali da ibn hazm da sauran waɗanda suka goyi bayansa cewa sallar jam'i ga duk wanda ya ci kiran sallah ko ba shi da uzurin da zai hana shi ta kiran sallah to sharaɗi ne na ingancin sallarsa in bai yi ta cikin jam'i ba to ba shi da sallah to malamai suka ce wannan hadisin raddi ne ga wannan magana ta su dawo ibn ali al-zahiri saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallam wato raddi ne ta fuska biyu ta fuska ta farko annan nabi sallallahu alaihi wasallam asbata salatal fajr wa sammaha salata, annabi ya tabbatar da sallar mutum da ya kira ta kuma sallah yace abin taziru ala salatihi salatihi ya kira sallar mutum a gidansa ko sallar sa a kasuwa sai kira ta sallah inda ba zan sallah ba to ba za ta yi masa ma sallah ba inda ba ta yi ba ba sunanta sallah ba kace annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ruwaci salatul jama'ati afdalu min salatul fazzi an kira sallar mutum ɗaya da cewa sallah sannan fuska ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam fadala bainahuma fadala bainahuma shine aure tsakanin wacce tafi wacce kaga kowanne ya nuna kowace tana da falala tunda ba a cewa wanne yafi kaza sai idan shi ma yana da abu ko sai za ka daga masu kuɗi ka ce da wannan wani mai kuɗi ka za da wani wanne ya fi kuɗi amma ka sa wani talaka fitik ka ɗauko wani jirgege mai kuɗi cikin su wanne ya fi kuɗi kan ka ɓata kanka lokaci eh? ko wani wanda yake dan tsamo mu ba ya iya komai rago ka ɗauko wani ƙarfa ka zo ka ce wanne ya fi ƙarfi eh, ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنذى من العصا wanda zai ɗauko sanda ya ɗauko takobi yana takobin ne ya fi sandan nan kaifi sai rage takobin daraja domin ya haɗa takobi da sanda a wajen kaifi ba ɗaya ba ne to shi yasa suka ce tutun haɗin sallallahu alaihi yana gwada kwatance tsakaninsu da a wannan tafi wannan kowanne tana da fifiko kenan sai dai wannan tafi wannan tun da ya ce afdalu kowace tana da fadila amma wannan ta fi fadila to kaga wannan yake nuna cewa ta inganta inda ba ta inganta ba ba za a tabbatar mata da cewa tana da fadila ba akwai magana doguwa nan ba mahallinta bace ba za mu tsaya kanta ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a hmm. ɗayanku idan ya yi alwala domin ɗayanku idan ya yi alwala sannan kyautata alwalarsa ya tafi masallaci ya ambaci abin da zai samu na lada kamar yadda ya cikin hadisi a nan da ya faɗi alwala yana nufin banda taimama eh? wanda ba alwala ya yi ba shi bai samu abin yin alwala ba sai ya yi taimama shi ma zai shiga cikin hadisin zai shiga duk wanda ya taimama da sharaɗin taimama to sa a makwafin alwala take saboda ka dukkan abin da ake bawa mai alwala saboda ya alwala shi ma ana za bashi saboda ka taimama ta shiga karkashin wannan hadisi da sharaɗinta to kaga anan annabi sallallahu alaihi ce fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala kaga anan akwai kwadaitarwa akan kyautata alwala abinda yake nufi kyautata alwala shine isbaguha wa itmamuha a cika a cika alwala a cika alwala ta hanyar mura'ati wajibatiha wajibatihi wa sunanihi isbagul wudu bi mura'ati wajibatihi wa sunanihi a cika alwala ta hanyar lura da abubuwan da suke wajibi da abubuwan da suke sunna wa adabihi da abubuwan da suke ladubba ne wato mustahabbai ne a cikin a cikin alwala zaka idan mutum ya zo alwala ya lura da abin da yake wajibi ya aikata shi da abin da ke sunna ya yi shi da abin da ke mustahabbi ya yi to wani shi ne ake cewa ya cika alwala to hadisai da dama baya ga wannan sun nuna falalar mutum ya cika alwalarsa kada ya yi alwalar da zai bar wani abu na lam'a a jikinsa ko ya wani abu wanda zai nuna gaggawa da rashin tsayawa da kulawa wajen kyautata alwala daga ciki akwai hadisin da imam muslim ya fitar حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ليكي جمائك صلى الله عليه وآله وسلم إن جمن توضى أحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أطفاره ونلك الولاء فأحسن الوضوء يكونت الولاء ونشين شرع إنسان لادا يا الولاء ينقلت الولاء annabi ce kharajat khatayahu min jasadihi laifuffukansa za su rika fita za su rika kakkabewa daga jikinsa hatta ta kharuja min tahti azfarihi za su rika fita har daga karkashin wato faratansa har daga karkashin farata wanda yake nuna cewa duk wanda zai kyautata alwala to alwala tana kankare masa gaba daya laifuffukan da suke na jikinsa ba wai kawai iya gaɓoɓin alwalan ba ba iya gaɓoɓin alwalan ba dukkan jikinsa gaba ɗaya to kaga wannan falala ce ta kyautata alwala saboda annabi ya sharɗanta alwalar ya zan to ya kyautata ta ma'ana ya kula da wajiban cikinta ya kula da mustahabbai da sunnonin cikinta hakanan daga cikin abin da ya zo na falala akwai wani hadisi har ila yau da shi الإمام مسلم تجرب أبو هريرة رضي الله عنه يكي جاء منذ صلى الله عليه وسلم إلى جاء لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط النبي صلى الله عليه وسلم يتشوى بنسى shin bana nuna muku abinda Allah yake goge laifuffuka da shi ba yake kuma ɗaukar ka darajoji da shi sahabai suka ce bala ya rasu da rasulallah eh a nuna mana ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce isbaqul wudu'i ala al-makari cika alwala lokacin da rai baya su lokacin da annafs lokacin da takrahu an-nafs kamar lokacin tsananin sanyi tsayawa mutum ya yi alwala cikakkiya a irin wannan lokaci to wannan yana daga cikin abin da Allah zai kankare masa laifukan sannan kuma ya ɗaukaka darajojinsa da shi sannan ya ce da yawan tattaki zuwa masallaci sannan da jiran sallah bayan sallah ya ce to wannan shi ne riba wato ne dako annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا توضأ فإن أحدكم إذا توضأ وأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة sannan ya zo masallaci ba abin ya fito da ko yake nufi sai sallah a wani lafazin la yukhrijuhu illa salah ba abin da ya fito da daga gida sai sallah anan da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ku ya ya kyautata wa atal masjida shin ya dullo alal fauriya yana nufin daga fitowarsa sai ya nufi masallaci kai tsaye inda a ce da ya fito sai ya dan biya wani gurin wani abokinsa ko je wasu yan bukatunsa sannan ya zo masallaci ya saba wa sharaɗin ya saba wa sharaɗin tunda annabi ya yi kyautata alwala ya fito ya tafi a nan a'a daman sallah zai tafi wannan la yuridu illa sala'i wani abu ne daban dama ya fito sallah ne zai ce amma bara ya tsaya nan ya karbi dan dan caja wayarsa wannan la yastalzimu al-fawriya ba yana nufin nan take ba al-muhim dai ya zanto ita sallar ta fito da shi ba wannan bukatar ba ba wannan bukatar ba tana yiwa ya fito da niyyar zuwa sallah kai tsaye amma sai ya ci karo da wani abokinsa sai su tsaya sai ya ɗauko masa wani labari kaga ya ɗan masa lokaci wannan zai hana shi samun wannan falalar ko kaɗan wannan ɗan jinkirin da aka samu ba zai hana shi samun falalar ba tun da daman abin da ya fito da shi kenan na'am in zai gaggauta zuwa masallacin wannan shi aka fi so duk ayyukan alkhairi ana son ya zanto ka yi gaggawa wajen aikata shi kada ka yi jinkiri ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun waɗannan su ne suke gaggawa cikin aikata alkhairi wa hum laha sabiquna su masu rigegeniya ne a cikin ta saboda ka yi rigegeniya wajen ka riga wani wajen aikata alkhairi wannan wani abu ne da daman an san falalarsa tana nan daban ciki to amma wannan ba yana nuna in an dan samu jinkiri ba wannan falalar ta ku uce a'a sannan ce la yuridu illa salah ba abin da ya fito da shi sai sallar ya fito daga masallaci la yuridu illa salah ko la yuriduhu illa salah to mutum yayi alwala ya kyautata alwalarsa ya nufo masallaci amma da niyyar shiga itikafi ya fita daga cikin wannan falalar ko yana ciki Eh? ba sal kafi ya fito zai tafi ya kawo ta alwar sai su zan tafi su zan shiga kafi eh? yana ciki yana ciki amma abinda ya sa aka ambaci sallah don agalabi mafi yawa abinda ake fitowa kenan an yi alwala a gina sallah masallah kafi sai lokacin kafi. saboda ka an takaita akan ambatan sallah ba dan kawai ana nufin ita ba sai dai kasancewar ita ce galibin abin da yake fito da mutane zuwa masallaci amma mutumin da ya yi alwala ya kiwon alwala ya taho masallaci don ya saurari karatu bayan magariba ya shiga ko bai shiga ba ya shiga kuma ka ce bai shiga ba akwai matsala <laughs> a ah, ba daura aure ya ba sallah shi daura aure wanda da ake shi ma ba lokaci ba lalle lokacin sallah ba ake amma wanda zai fito da niyyar zuwa majalisin karatu majalisin karatun nan sai an yi sallah ake fara shi da haka sallar tana ciki illa iyaka dai kawai ya ambaci majalisin karatun watakila saboda shine wani abu nan musamman a masallacin saboda haka ya shiga dukkan wani abin da yake tare da masallacin tare da masallacin za a yi sallah sannan akwai abin da ake yi a cikin kamar karatu wanda duk ya shiga ciki kamar ambatan Allah da sauransu to zahirin hadisin kamar yadda zahirin sai kin la yuridu ila salah kamar sai wanda ya fito da niyyar wannan ibadar amma kuma wannan ba ba haka bane ah, ah, wanda ya fito da niyyar wani abu ya zo da niyyar wani abu na duniya ya fito da niyyar abu amma kuma ya tafi masallaci daga kwanci ba sallaci ta fito da shi ba ko kuma ya fito sallar amma kuma ya tsaya wani abu na duniya kamar yadda muka ambata ciki zai zama kamar wanda ya je hajji da niyyar kasuwanci ba shi da laifi laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum amma ba zai zama ɗaya da wanda shi daman abin da ya fito da shi kenan ba ba su zama ɗaya ba wanda ya fita ba ya da niyyar komai sai hajji ba ɗaya ke da wanda ya je hajji da niyyar zai ɗanyi wasu 'yan harkokinsa ba ko akwai wasu mutane da suka yi alkawarin za su haɗu amma hajji ce za ta haɗa su a wannan dalilin ya sa ya je hajji ba za su zama ɗaya ba ibn al-mulaqin ya yi ishara zuwa ga wannan a cikin littafin sa al-ilam bi fawaidi umdat ahkam mujalladi na biyu shafi 365 yake cewa zahiru tarattul al da raf'i darajati wa hatt al-khati'at ala ishtirat al-khuruj laha faqat wannan shine zahirin hadisi yana nufin sharaɗi ne da zanto ba abin da ya fitar da kai sai wannan sallar la li amrin akhar min ghayri al-ibadati ba dan wani abin da ba ibada ba amma kamar itikafi kaga shi da mai ibada ne kamar sauraron karatu ibada ce ونذيره حج من خلط به التجارة أو غيرها من الأسباب الدنيوية كمر س ب ا ب زي حج يحدى حج سلاح ركوكين دنيا حج ستاي أما كما ا ك م ليس كمن محض الخروج للحج وليس كمر و ن حج جيت في تدشيبا وكذلك سائر العبادات من الجهاد وغيره هكذا سولين عبادو دك إ ل ا وانا وفهمت ليك ما تكيمسو الذي في تجهادي zama shi jihadi ne kawai fitar da shi da wanda zai fita saboda wasu bukata ta duniya a wata ruwayar kamar yadda muka ce a cikin sayar bukari la ya juhu illa sala aka jingina fitarwar ga sallah a cikin ita ce ta fitar da shi wato aka nuna kamar ita ce ma ta fitar da shi wanda dan a nuna irin yadda ya kai matuka wajen kiyaye sallah. a nuna yadda ya kai matuka wajen kiyaye sallar da fatan samun ladanta har ya zanto kamar ma ita sallar ce take tun kudo shi da kanta saboda yadda ya damu da ita yake son ya yi ta kamar yadda ya kamata yake son ya samu ladanta kamar ita ce ma take take fito da shi ba shi yake fitowa domin ita ba sannan nabi ce lam yakhfu khatwatan khatwatan akwai khutwa akwai khatwa a larabci akwai khutwa bil dhammi akwai al khatwa bil fathi al shine ma bayan al-qadamai taku kenan tsakanin kafa da kafa in ka daga kafa ka ka aje to tsakanin wannan shine khutwa bi damm al-kha kuma al-marratu al-wahida taku daya an gane ko in aka ce khutwa bi damm al-kha ana nufin tsakanin kafa da kafa yanda ka daga kafarka ka ajiye to wannan tazarar da take tsakanin kafarka da kuma wacce ka daga ita ce khutwa khutwa kuma ana nufin taku ko na taku sunan shi khutwa to anan khutwa ne ko khutwa ana nufin khutwa ne ko ana nufin su takun kansu ana nufin khutwa wannan shine abinda ibnu sayyidin nas ya jazmi akan sayyidin Nasir ya amuri ce wannan shine abinda ake aka aka tabbatar da cewa shi abin da ake nufi ah, shi ma al-hafiz ibn hajar yace dabatnahu bi dammi awwali shi kuma yace mun yi dabtin sa wato ayyada muka same shi mu khutwa ne amma wai juzul fath wai juzul fath haka ah, abbas al-qurtubi shi ma yake cewa riwaya a cikin sai muslim khutwa ne الرواية أتكين سيد مسلم الرواية في سيد مسلم بضم الخاء خطوة وجمع الخطوة خطوات والفتح خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان آه، آه، النبي إلا رفع الله بها درجة إلا رفعه, رفعه الله بها درجة لا أخك درجة فدشي ya ɗaukaka darajarsa da wannan takon. wato ɗaukaka daraja shi ne a aljanna ɗaukaka darajarsa shi ne a aljanna zanto ya samu aljanna ta ƙusurar aljanna hawa-hawa ne wọn fi gurufati aminu shi ne gidajen benaye sauraka akwai waɗanda suke can ƙololuwa kamar aljannatul firdaus ce a alal jinan ma'ana da kowane taku ubangiji zai kara masa bene a gidansa na aljanna kowane taku za a kara masa bene an gane ko ke fi jannatin aliya a aljannan take madaukakiya saboda ka rafu darajat shine i'la'u i'la'u al-manazil fi al kamar da imam an-nawawi da al-qadi iyad suke fada a sharhin sahihu muslim da suka yi annabi ya ce wa hatta anhu khati'a sannan kuma ya kankare masa kuskure hatta ya dukula almasjid har sai ya shiga masallaci ad-dawudi game da ibn al-mulaqqin ya shiro daga ad-dawudi in sharhin sahih al-bukhari yake cewa in kana lahu khati'a ana ɗaukaka darajarsa ana kankare masa kurakuransa wannan in yana da kurakuran kenan kamar yanzu annabin Allah kaga ba magana wa yuqta an khatiya to amma kowa yana da khatiya ba ba ba annaba ba saboda ka kowa yana cikin wannan wannan bukata ah, saboda ka abu uku ne suke tabbata ba kamar da wani daga cikin malamin ke cewa ko dai a yi maka wannan ko a yi maka wannan ko a ɗaukaka darajarka ko kuma akan kare maka kurakuran a abu uku ne mutum zai samu yayin da ya taku ya ajiye na farko shine ladan da ya zo cikin hadisin hadisin ya faɗi wani lada da za ka samu daga ciki in waɗannan abubuwa sun tabbata mutum in ya zo ya zauna mala'ikuwa su ta masa addu'a to wani abu na farko kenan abu na biyu shine Allah zai rubuta masa hasana kyakkyawan aiki daga da kowane taku abu na uku shine zai kuma kankare masa wani kuskuren ko wani laifinsa to wannan ana maganar tafiya to in an gama sallah ba in an za a koma kamar yanzu da muka tashi daga za mu koma gida na mutum zai taka tattaki shi ma wannan abin zai ci gaba ko kuwa a zuwa ne kawai banda komawa da zuwa da komawa ko ku zuwa kadai banda komawa a nan hadisin yana magana zuwa ko to har da komawa ka komawa ba amma kai a mota take koma tayoyin za a lissafa ba wannan ya kunshi har komawarsa wannan falalar ta zuwan ita ce kuma za a ci gaba da bashi in ya koma akwai hadisin da suka nuna haka akwai hadisin muslim wanda aka rawaito daga wanda ubay ibn ka'ab ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ubay ibn ka'ab yake cewa kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu akwai wani mutum da ban san akwai wanda gidansa yake nesa da masallaci ba kamar sa wa kana la taqti'u salat amma duk da haka sallah ba ta kuskure mata duk da nisan sa faƙila lahu sai aka ce wa mutumin nan ko kuma shi ubayin da da kansa ya ce wa mutumin nan lawish taraita himaran tarkabuhu fi zalma'i wa fi rabba me zai hana da gidanka nesa ne ba za ka sayi jaki ba a lokacin duhu ka hau jakinka don ka zo kana tuntube wancan lokacin ba fitilu ba kuma tocila da mutum zai rike hannu ballantana waya saboda akwai yiwuwar ka taka wani abu akwai yiwuwar ka tuntube in akwai duhu zai hana ka sayi jaki in kuma da rana ne saboda zafin rana me zai hana ba za ka sayi jaki ba da za ka riga hauwa sai ya ce ma ya surro ne an na yi ila jambin masjid ba zan yi farin cikin a ce ga gidana ga masallaci ba inni uridu an yuktaba li <clears throat> mamshaya ila masjid Abin da nake fata shine a rubuta min ladan tafiya na zuwa masallaci wa rutu'i idza raja'tu ila ahli a rubuta min ladan komowa ta zuwa gidana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي abinda mutumin nan yace sai yace qad jama'a Allah laka zalika kullahu Allah ya hada maka duka wannan to kaga shi jaki ya ce ba zai saya ba kai ko mota kake hawa kuma kana so ka shiga daidai daga motar ka kuma ka tattaka ka shiga gidanka a ba maka wannan tako amma wanda suke cikin gadon daya a kaga su suke kwashi akwai masu ma masu zuwa da babar ba da wala wala to haka nan daga cikin hadisan da suke nuna cewa har komawar gida ma akwai hadisin da imamu ahmad da ibn hibban suka fitar daga abdullahi ibn amr yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man raha ila masjid jama'a wanda ya tafi masallacin jam'i fa khutwatahu to takun sa khutwatun tamhu sayyi'a taku daya a koge mata ko khatwatun tamkun sayyi'a ta kuɗe a goge masa laifinsa wa khatwatun tuktabu hasana ta kuɗe kuma rubuta masa lada annabi yace zahiban wa raji'an zahiban wa raji'an yana mai tafiya haka ne yana mai dawowa daga cikin abin da ya zo na faɗar ladan tattaki zuwa masallaci akwai hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abu musa منذ صلى الله عليه وسلم هنا إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشاه wanda ya fi kowa girman lada a sallah wanda ya fi su nisa wajen zuwa fa'abaduhun wanda ya fi sannan wanda ya fi mabiyinsa a nisa wallazi yanta ziru salata hatta yi salliya ma'al imami wanda kuma ya ya jira har wata sallar ya sallaci ta tare da liman أعظم أجرا ظ م أ ج يعني ا ل ج ل من الذي يصليها ثم ينام تقول زي سلاتي ولا تفرق وسنيت فيه بمشي هكذا اقوى حديث الإمام مسلم يفتر دق جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم آه، عفوا جابر بن عبد الله كيتي وكانت ديارنا نائية من المسجد آه، جابر بن عبد الله سلميني من قبيله بنو سلمه kabilar banu salima su ne wanda suka zauna a gurin da zaki cin kiblatai ne an san kiblatai ne ga wanda suke zuwa madina kafin ka karasa jami'ar islamiyya ta madina akwai kiblatai ne akwai babban masallaci a gurin to nan ne wajen da kabilar banu salima suke nan ne kabilar jami'ar ibn abdullahi al-ansari a wancan lokacin za ka cewa nesa suke da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu saboda masallacin annabin ya cinye madina ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da aka biya cinye madina zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa ake ganin kusa da kusa eh a to amma da can akwai nisa to jabir dan abdullah yake cewa kanat diyaruna na'iyatan min al-masjid gidajen mu suna nesa da masallaci fa aradna annabi a abiyutana sai muka yi niyyar mu sayar da gidajen mu فنقترب من البث المدى وقصد مسلسل أن مسلسل فنهانا رسول الله النبي بيهانا تكوكو لك إن لكم بكل خطوة درجة تكوو نتاكم كنا لدرجة كابيان نتاك فسكت فيها <clears throat> أولا وايسا ثم تنتكسي مسلم يكي تشاخلت البقاء أنسى مفيدة kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato wasu masu gonakinsu sun daina noma sun sayar da filayen aka samu fila aka kawar sai an yanka filaye kusa da annabi sallallahu ba fa yanka suke yanzu sai ya kafin da titi an samu filaye a kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa arada banu salima sune kabilarsa sai suka yi niyyar an yantaqilu ila qurbil masjid su dawo kusa da masallaci fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labarin ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da sai ya ce da su innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurba masjid labari ya zo min cewa kuna so ku dawo kusa da masallaci suka ce na'am ya rasulullah qad aradna zalika haka muke haka muke shiri mun yi ne haka zamu dawo kusa da masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani salima diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum ku tsaya gidan gidaddajinku ku yi zaman ku a gidaddajinku wato a unguwanninku za a rubuta muku tattakinku to haka tattakinku da kuke yi zuwa masallaci za ci gaba da rubuta muku haka nan imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tatahara fi baitihi wanda duk yayi wato alwala daga gidansa sun basha ila baitin min biyutillah sannan ya tafi ɗaya daga cikin masallatan Allah ya qdiya faridatan min fara'idillah dan ya sauke wani farali wato ta sallah ta farali daga cikin farillan salloli kanat khutwatahu ihdahuma tahut kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu sati'atan wal ukhra tarfa'u daraja to tattakin sa guda biyu daya tana kankare masa ɗaya kuma tana ɗaukaka su kuma ta daraja a cikin sahihain har ila yau akwai hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu khatwatin tamshiha ila salati sadaqa dukkan wani takin da zaka yi tattakin da zaka yi zuwa sallah sadaka ce haka nan imamu ahmad da ibnu hibban sun fitar hadisi daga uqba ibn amir shi kuma daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace idza tatahhara ar-rajulu idan mutum yayi alwala sun ba aka masjida sai mai zo masallaci ya raha yana jiran sallah kata ba lahu katibahu bi kulli khatwatin yakhuha ila almasjid 10 hasanat kowane taku da zai yi zuwa masallaci za a rubuta masa kyawawan ayyuka goma daman alhasanatu bi 10 amsalih imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi hasan lilayli daga sa'id ibn musayyab yake cewa wani mutum daga cikin mutanen madina mutuwa ta zo masa wato ya zo wato dai dab da zai mutu sai yake cewa na kusa da shi inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban zan ba ku wani hadisi ba abin da zai sa ba ku wannan hadisin sai dan neman lada a gurin Allah يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي صلى الله عليه وسلم نجأ إذا توضأ أحدكم إذا ديهم كيه الولاء فأحسن الوضوء أي توتة الولا ثم خرج إلى الصلاة ثم يتسلى لم يرفع قدمه اليمنى وزيد أبي قفص تنام إلا كتب الله عز وجل له حسنة فجأل له تامتك كاوم أيتي دولنا ولم يضع قدمه اليسرى بزي أجي كفص تهقب إلا حط الله عنه sayyi'atan sai Allah ya kankare masa zunubi falyuqarrib ahadukum falyuqarrib ahadukum aw yub'id dan haka ɗayan ku ya kusanci masallaci ko ya nisa wato ku zaba ko ku zama kusa da masallaci ko ku zama nesa da masallaci amma dai ga falalar da naji wato ga falalar da wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan haka yace fa in atal masjida idan mutum ya zo masallaci fa sallafi jama'atin gufira lahu yayi salla cikin jam'i Allah zai gafarta masa fa in ata da masjid sallu ba'dan wa baqiya ba'dun yazo ya samu an fara sallah an yi wasu raka'o'i saura wasu raka'o'i ma a to ya sallaci abin da ya samu wa atamma ba baqiya ya cika abin da ya rage masa kana ka zalika shi ma za a gafarta masa fa in atal masjida in kuma ya zo masallaci wa qad sallau sun riga sun gama sallah fa atan masallata shi kuma ya salla ta cikakkiya kana ka zalika shi ma dai zai samu wannan zalika ko da zai zo liman yi wuce shi da wasu raka'o'i yana da dai wannan ladan gofira lahu ko da zai zo liman ya riga ya yi sallama ko yana tahiyar karshe to yana da dai wannan gafarar da aka ce za masa ibn rajab a cikin fathul bari yana ishara yana dan nuna karkata kuma sarra cewa masallatan kusa da gidajen kusa da masallaci sun fi falala akan gidajen nesa da masallaci sai dai shi da kansa yace almashu min ad-dar al-qaribati yawa yace anna nafs ad-dar al-qaribati min al-masjid afdalu min ad-dar al gidan da ya fi kusa masallaci ya fi gidan da yake nesa lakin nan mashiya min ad-dar al-ba'idati afdalu ko min ad-dar al-qaribati kamar ba'idati ne ina jin tafiya daga masallaci abin nan tafiya daga gidajen nesa ya fi falala ya yi hujja da hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Huzaifa ibn al-Yaman yana cewa fadlu ad-dar al-qaribati min al-masjid ala ad-dar ash-shasi'ati ka fazlil ghazi alal qa'id falalan gidajen da ke kusa da masallaci akan gidajen da ke nesa da masallaci kamar falalar mayaki ne da wanda yake zaune kamar falalar da ke tsakanin mayaki da wanda yake zaune a gida bai fita yaki ba tazara da nisa sai dai wani hadisi za'ifun ne jiddan mai rauni ne kwarai da gaske a cikin a cikin sanadinsa akwai abu abdulmalik ali ibn yazid al-alhali wanda malamai sun wato raunana shi sosai sannan hadisin munqati ne babu wato sama bai ji hadisin daga huzaifa ibn al-yaman ba kuma hadisan da muka karanta a baya suna nuna cewa tsayawa nesan ya fi kusantowa a kusa da masallaci tsari zama na kula karatun namu zai kwantai har zuwa wani wani lokaci da alama hadisin ya ja mai da yawa na sha ana wahalar mai kuma darasi hudu muka yi ko? uku aka yi ko? to zai janye na hudun ma da alama akwai wasu abubuwa da suka ba su ba mu je gabar karshe ba sannan nan ma akwai matsalar ah, mutum zai iya tsallake masallacin kusa don wannan falar da aka yi suka zuwa na nesa saboda ka za mu tashi akan wannan gabar insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh